الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون فاتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو حل يفن إما ثلاثين وإما لا ندري in an ce saudiya suka gani su suka gani ba mu gani ba kuna daren ma bai yi ba yanzu ya shigo yanzu kuma ka kai a ce mana an ga watan ba amma muna nan a tallafin idan farkin mu ya fito yake an ga wata shi kenan sam an wata Muna ce, "Ah, mu koyi an gota, mu koyi an gota, ai ba haka muke zaune ba kan daɗo labun da duk abin da za a yi da shugabanci. Eh, an yi mana wani karatu duk da dai ba a wurin jiya da ya kai mana karatu ba. An yi shi ne wurin bakin ciki. Amma fitowar da ake ganewa a ciki fitowar sanin shugabanci. ya za a yi duniya suna da shugabanci mu mabiya manzon Allah ba mu da shugabanci kai ba zai yi haka ba ba wayewa ne ba ka ji abu a wani wuri kai ba ka ɗauka a wannan yana ashe barkatai kuke kuna zaune ba kan shugaban ƙafa. yace an janye duk wata doka yanzu da ta hana haɗuwa yi salla kowa da kowa ya je ya sallarsa a inda ke yin sallah mutane suka fara shara masallatai gwamna ya fito cewa ya ku shin in an faɗi a gidan rediyo shi kenan mu ne amfanin sanarwa ga ta an yi sanarwa amma kowace jiha ita ce za ta tsara yadda za a koma kada wannan magana da gaskiya ce da da asali yana kallon ba gaskiya ne ba to saboda kana kaga shugabanci gashi shugaban kafar sarkin shugaban gwamnan da mai zubar da kowane anguwa da mai anguwa kuma shi ya sani in haka ne me amfanin na sani ango a ga rabin amfani a kowanne jama'a za su saurara da su damar kasa sai isa gaskiya wannan rediyo da ake da shi bai yi ba bai yi ba rukani ne saboda mun san wannan dutse ne amma ai kowanne mutum yana tantance irin yadda zai tafiyar da jama'a ba in ba a jinkirta kwanan ba in ba a tsara ba amma dai duk da an haɗe mu yanzu da an banda ba don kawa kafin ma komai labari ya fara samun shugaban kafa in ka zo da labari ba mu da bukata an ga wata an ga wata a rigafar an ga wata a tudun nufawa a ce kai sai da rigafar da kake ni na ban mu sai ga wata biyu ka ga shugaba ne amfanin na da shugaban in za a kawo ne to a fito gaba ɗaya ma kawo ya ko ne amma dole ne a samu shugabanci me ya son yi ji labari kafin shugaban sa wannan baraga da ne bai san ma me ce ba ko ka ji ka kalle ba kai ba shi za ka cewa mu'awiya ya fi aliyu na hawa lokacin da in aka yi baki mutanen ba zai maki da suka zo da shi da suka kawo yaya ake tafiya shi kuma shugaban namu ne ce musu me ya ba su me aka ko wane ne wane ne a fara gaddama a fara kaza a fara kaza amma shi kuma a wuya in ka je wajen sa me gadiyar da kowanne na shi ko bai sa da shi ba zai diga sa ba misalin da shi da wancan da abokin kare kun yi haka tare amma yanzu ya ta raba ku wannan ina ba ka kana ba ka ta wannan shi wata fuska assalamu alaikum wa alaikum am da ina so in shiga sai ka muna ko za ka ba shawarar ma ya ka shiga idan ka shiga ka fito bai kallon ka in ka fito sosai an jiwa sai an jiwa ba mu bukata mu ji wata magana kasa daga shugabanmu mu a wurin sa muke so mu ji kawai na kai tafiya da jama'a haka ko zai bada wahala kullum ma sauraron ka kwata-kwata tun za ka shiga shiga ka je ka kauce wanda ba don sun ce kan ba san tsara ka wanda amma sai mun san tsara ka ba abin da faɗa muke ba kai da an baka dama za ka zo ka yi magana ba waye ba ne ba wancan wanda ya shiga dinnan me ya baka ba shi ruwan shi amma da na je wajen ka mutumin girki ya baka ta kanan sai ka wuce kai ce da abin da baka in ya dauki garin nan ya baka mu baro mu sau da kana wannan shi amma shugaban da ana bin diddiginsa shi ne tare da ya same shi muka ce yau san ya sha yaya kai yaya kai yanzu ya fito ina zai je a ba ba shugaban da ke da wada wada ne wani wani wani ku tashi mutum zuri kamar rantar da da kawai sun kawai da je in an dawo an ce kuma koma bakin da abu bakin wani su shi kira an koma in an musu canji an musu canji in an tsaya an tsaya isa ka na faɗa a ɗauki dogon lokaci maimakon a iya yin nasara kansu shi aliyu abin da ya karya shi ke da mabiya in ba ko ya zo sai an kalle shi da mai kawo me za ka ba shi me za ka kuka in ya shiga ya fito mai kuka kulla ya ka kawo masa me ya ba ka a za ku da jama'a da yanzu ko ka zo zai mu magana shugabanci ba mu ma fara ba tukuna har kana son ka gano me yin shugaban ka yake tafiya abin da yake maka zo da gudu ka zo gashi gashi da an gaba san ba wata me kake gani a kan kara ko kara ke eh gaskiya kaza nake gani kaza nake gani ba ba shi shawara amma ba a sa a sabu bincike shugaban ka mai kuke ciki me ya ɗauko yaya za a yi ina zai je ne zai je daga an rage masa sharrin munafiki baka ji ba ma ba balle har a gano to wai sai tukuna saboda mai kake neman mai aka kawo sai to saboda mai kake neman mai ya bayar ake sai ran munafiki amma shi yana so kafin ma a zo an ji labari zai zo da abin da zai kawo shi an zo an tuntuba in ya zo me za ka yi masa mai za ka za ka ce masa mai za ka yi kaza subhanallah sai dai ni ba zan yayin da za a karantar da wannan ba ba ku karantar da ina alama za a gane wannan isa karya mu ba zai bada wala ba makarin da mai ko ina ke za yau masu kariya ma masu da abu abin da aka ji abin da za ka yi kayan sa'o'i la'awar na abu ba za ka taimaka shi ba a an ji za ka yi shi to kam ina da wahala don duk mai ni'ima ana maka baƙi aka san da garin da za ka je aka san da abin da za ka yi aka san da abin da da za ka gama rushewa tafiyar ku dai ba ita ba sai dai ku zauna in ne ba mu sani ba da abin da ake da abin da ake ce karan ba wanda ba sani ba tambaya ce me rai na wahala mai sauki ga wanda Allah ya sauka masa da shi mai wuya ga wanda Allah bai taimake shi ba wanda duk ke zo wurin ka ina neman labarin ne ka ce ga shi na tambaye shi ni karatu na zoyi sai haka nan kuma ga shi can ana yi in ana karatu za su zama tambaya ta kai wanda karatu a kai jeron gaba gobe wanda littafi za a yi a yi an ba da irin ne wannan kasuwa ma ana abun na ɗaukar ba ta yana wata. amma aka same ka kana goge-goge ko aka same ka kana shara ko aka same ka kana kula da kaza aka ce mene ne ya she za a yi da aka kan wani ba ka tambaye shi da ko ka bari ne ko ka tambaye shi misali yanzu a ce wancan aikin da ake a bayan kusan maraba wanda bai gan ba wai wannan aiki da ake masallaci ke yi ko kowani bawan Allah ke yi sai ne ba ban ji an ce ba matsala eh, cewa ke wata ne ko kuma an aka je ka tambaye shi gai sai yana zaune je ka bar ma in an gama karatu ka bi shi ka tambaye ka ji wa ake aiki irin wannan amfani na cewa kawai da ta, to wannan me yake da suna gyaran nan da ake a bayi waye ke yi ina daga cikin min نصل الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه هنا دخلت ما لا يعنيك قوم سوى خبرك إلى الجنة سيدي بايان كافة لدى بند ذاكت أما بقى إلى الجنة سيكا دينس قوم أباكي دا بند باروانك kaga da damar mutum zai tsoma ba ce sakan ba abin da ba ruwa kuma inda ake so yi magana ba zai magana wurin wani ya mutu a yaƙi aka ɗauko gawawaki mamansa ta zo ta same shi ta ɗauko gyalanta misali tana goge masa ƙura tun kan baki da iya wajen abin nan ta ta goge masa tun da ƙasan ba za masa wasawa tana cire majirar da ta zubo a abin nan ɗansa tana ɗan jijjira masa kayan ta zama a dalla wannan ɗan na ta ɗai shi hana ta ɗai shi hana alhamdulillah sai shi kada ta haƙura da mutuwarsa ta yi ne ne sai annabi ce wa in gaya mace ya yi shahada ce Allah na manzon sai sani kila ya tsoma bakinsa ga abin da ba ruwansa yau inda za ka tambayi aikin can da aka sai ka sai kana da dama wannan kana da hayar ɗinka kana son ka zo ka yi sai ga wani ya riga ko kana da shirin za ka rusa wurin wasu kuɗi kake so su shigo maka za ka rusa wurin ka yi kaza me isa kake ni a wannan tambayar ka kenan ni in ka zo ka tambayar ka ce min menene ya wannan wa ake wannan ake ce to me na ka me yasa kake tambayan ke aiki masallaci ke yi ko wani ke yi me yasa kake so a'a a sani kawai ke to kashi gawon da baro a'a na gani da ni na yi jiya zan yi wannan aikin amma na ga an fara kaman an yi gefe an ba abu na da ni ya ta ina so in rushe wurin in ka ba da dama a haɗa da ɗakin jarida da kan ɗakunan masu kafe za su rubuta kan a sama na san an rusa wurin in sake maka sabon tsari sabon jini. in kalla shi daidai da irin ginin masallaci shi na ke shirin yi to sai na ga an yi wannan tana da dama kai tambaya amma ba ka da igiya ba ka da raƙumi ba ka da dabaibai ba ka da saniya ina ruwan ƙarshen in ku kaje kana magana har ka shanu ka shiga wanda ba ruwan ka ka nemi lamba a kasuwa ka ya kashi an kuma nono ne za ka sai ta wannan kuma kana iya tambayan ina nono ina tambaya ne in samu ina nono to haka amma an kawar da kanka abin da babu ruwanka ko ko ko aljanna ba ka shiga ko shahada kai wannan tsoma ba sun ka da taɓa mata haramta maka shahada sai dai inda labo bayan wani ladabi da aka yi maka bayan wani abu da aka yi maka da Allah a wa kila ka samu shiga ko ka shiga cikin yan ara ba aljanna kana kallo wannan malaya ne ka hana mashi ga wata tana kallo kamar a wurga ka ciki a hanzu aka ciki amma shahada ka ta hana da ajiye ka nan ka kodo iyakacin lokacin da za ka kodo har Allah cikin ikon ga wani abu da ya tsara izartar kila tana ce gangaro ka shiga janna ina maka gabacin magana samu da baki koma baki a wani abu ana iya kace da me yake da suna abubuwa da akwai na tambaya saboda amma maganin wannan abu kai abun da aka tambaye ka ba sani ba tambaye shi mai gadi harkan gadi a yanzu na hannun shi Allah ya ɗauka ya ba shi ko ta yi ko ba ta yi ba da ya riga ya ba shi yanzu dole sai dai kai hakuri. Sai za ka je ka tambaya. amma ba ka bugun cikin wani wannan yana daga cikin ɗabi'a ta shi'a ɗabi'a ta shi'a kuma mutanen yanke dama ana kofawa da ba suke wajen rashin mutunci Kuma na yanka zama suna hudu ba na jiwa ka da dole su kasashen larabawa su da marasa mutunci sai za ka ce lokaci kaduna kusan najeriya kufan Najeriya. In aka haɗa ma, aka haɗa ma, aka haɗa ma. Wato, ko ko haɓa ka samu yi, saboda kowane kana kai. Idan ka ce za ka ga kai shi, kana Allah ya zaka Allah ya zaka. Amma an ke kwance-kwance a jefa ka inda za a jefa. Ya ba aiki ta zo ina aiki ga aiki. Me yasa babu aiki yau to kila kana da za ka ba da wani taimako ne yi eh to saboda da ana yi biyan kaza amma haka kawai za ka je aikin ne aikin take nema na masallaci a a na zo zai yi ta shiga abin da ba ruwanka sai ka ne Allah ga fara dai shi ne kai guda ta mara da zuwa a cikin ayoyi laisa laka shay'un min al-amri ba ka da komai na al'amari sai da na tare ku ne da wani bayani kuma na san bayanin da san ya kai akwai da ashirin da bakwai? a wancan karatun je ke nan bakin kadi ya kafa a tarafan akwai a cikin shafi na magan shi shi na aka ce tarfan isa a yi ya ɗauko shi ya ajiye shi saboda tarfan ya kama da gefe a ce tarfan tarful afa tarfu gaba ce a ba gefe da a tarfu a da kafai ba jama'a don a ku ce wata jama'a Allah ya shirya abun da ya shirya a wannan ayoyi akwai da aka ba a cikin jama'a za a halaka kuma Allah bai halakarwa don zalunci duk abin da kaga Allah ya maka akwai abin da kai magana akwai wata jama'a da ike so ya halaka su in an je ya tumbuke zai dan ka wala rubuli halittar shi kenan rai shi kenan to wanne a zan yi gaba da shi ne na zuwa a wannan ne karatun jiyar ne shi ba karanta lambar mu yi a kuma eh nan na gan shi na gan shi na gan shi wannan ake min saukin ganowa sai na so in gan shi a cikin mu shi wannan amma gan shi duka ya so kuma sauƙar mai maza ce al-mushriku na min ashabi eh, da yake da karfi mutanen karfi suna yi hmm? Hake za su samu shi ne ne kasa saboda ana magana ne mashirikai na zaune na fata musulmai runzo za su kare kansu da shi kenan sai wani daga cikin mayaka arna ya turo musu ce ni ma jama'a na na zuwa to hankalin musulmai suka ji sai ya tashi za ka ce ko kwanta da daga buku yi fara wa man nasaru illa min indillahi idan suka zo wancan karzon ya faɗo to indi dai ya zo ba a tura muku da nan za ka shi kawai eh. wani ya bana kungo ne متعوجين هو متفاوتين متفوقين في في تنجينا فاقا فاقا النبيون كذا متفاوتين دول ريبا دمتبا كان كتكي هو كتكي ميتا نوال نجينا شيما ها kai ka ce abbas a a sharhin sharhin ne ko sharhin ne ce hmm? a to wani a sharhin ce a ba ku ne ko eh, ya ce yana magana na haru a wa ciki ne kawai ko ba damuwa don gan shi yanzu a sharhul kalima ce ko wata kalama? Hmm? a ai ba sharhin ka wannan ai sharhi ne cikin kalman talarabci ta ayan eh. A yi ne ta ko ita ce ta farko a abu kenan shi ne ma shi ne ma maganan ko ai bil da guda shi ne mai saurin da ai bil mala'ikati ma'ana ki taimake ku da mai za a kawo mana taimako aka ce za a zo da mala'iku ba mu ne ba sabon manzo Allah mu ma an bukari ki haka bai same da mala'iku aunan lakum ala tikali a'da'ikum المتفوتين عليكم بالعدد وانت سنتي في جيبك ده أمرك ليس ba ya saka da kowa ciki wanda sun wanda eh, a ada ukukun su ne ainihin alfas ala isali a ada iko su ce ta a ada iko wanda mafifita sun fifice ku sun fifita kanku a jannan saboda suna kayan aikin da ba ku da shi dawakin su sun fi nasu yaran da suka tattaro sun fi naku yawa abinci sun fi ku. makamai sun kina ku kaga mutafawwiki na alaiku sun ku ko ina bil adadi wal itadi yawan jama'a da kayan fara kaga mutafawwiki na alaiku to shi nan ku wannan tambayi tana da tana da daɗi sun tambaya ta kalma tambaya ta an duba ko kuma an duba shi nan na karanta ayan ma tukuna da take kai ko dai salaka min al-amri shay dai ta ce kun laka ya rasulullah min al-amri menene al-amrin al-amrin ne musu gafara ko al-amrin halaka su bayanan ka halaka ko azaba ba hannun annabi take ba kashewa baya hannun annabi rayawa baya hannun annabi wannan abu ne hannun Allah baya daga cikin abun da aka yi wani ga shi an ji wa annabi ciwo ga shi an kashe masa ainihin samari an kashe masa dutsawa amma bai da iko a kan harkar Allah gwamnatin Allah ba a tsoma ba ce. Mato, kai, Allah mai iko. Misali a sarari, ba a tsoma wa Allah ba sai harkar annabi zai kama baki Allah ka gane da mu to zama kamar haka tsara yadda ga haka tsara shugabanci ba a tsoma wa shugaba baki lokacin da ya tashi neman shawara ai ya san a kokarar hoshi na wani na wani mutum ɗan zai iya biya ma bukata amma kaga ya kamata a haɗa da yawa saboda abu na da hatsarin gaske sai ka haɗa da yawa in ne ka tsaya ɗaya a yanzu akwai wani abu da eh, almajirai kan yi ba samari ne ba ma ba wasu lotawa ne sai ka je wajen wannan mutum ka tambaye shi ka tambaye shi ka tambaye shi ka tambaye shi in ka kama tambayan shi neman shawarwari sai ka je ka tashi sai ka je ka nemo wancan ka tambaye a nan ake hana fara sai kafin wannan din yana ina wurin wane ina tambayan shi ina menene ɗinsa in an jima sai zo wurin kai kuma shi wancan da aka tambayan fa abin da ka faɗi sai ya rawa kuma karshe sai ka tadda ga shi yana aikata abin da wancan ya faɗa masa da ma zuwa yi neman shawara a kan a'a ba ne umarni ya kace ganin ne dole ka ga haushi sai da na gaji na yau wani mutum a filin sai kai kana zuwa wurin wani kana yi shawara kana yi shawara tun da kana yi shawara ka bi shawara sa in ce masu ba me kake so in warware abin da ya baka kan kuma zo kana fara haka ake shekara da shekaru da ita an kana masa magana in da magandama cikin kan magandama ta to ni abun da na sani kenan ga yadda mu yi tun da ka je ka nemi shawara wani kai abin da yake sai ka shi kuma wancan ɗabi'ansa dama in dai za ka zo masa da magana na tambayi wani kaza na tambayi wani kaza to yanzu ya ka gani shi ya biya wa ya wani kawai to da kana da mai ta shawara ne na ka za ka zauri nan ba shawara kuma abin da kake nema har ka kake na hawa shi ne babban abin da ka fa a gaba to a zuci kuwa akwai wanda ka fi yadda da shi shawarar duniya da za a baka a wannan mutu za ka ɗauka to me yin amfani ka bata wancan lokaci lokaci da ke da tsamar sai da na fito fili na ke masa wa'ani abin da ke baya da kyau ni a matsayin ina babanka ba zan zauna ina cutuwa da abin da suke ba zan samu ba ko haka to dai abin da ake magana ainihin Allah ba a koma maka baki balle hannu in yana magana sai abin da ya bari in ya yi ma sabi in bai ma baka bari amma baka sani akwai matsala in baka bi shi a ce zaman sha a falyumin ga magana ga bayani zaman sha a falyumin wa man sha a shi da shi ma fa abin da yake sai kaga maganar da na ga maka in kai ma in ba sai ma baka bari amma baka sani in ka bari ba mu ka ba to ni na da cikin Allah sai yanzu in aka ɗauke ka haka ina fi muni ba ka ganin ga jama'a ta na yawo har wani buta da kuke yi a ke nan yallon fashi ya buta bakin sa yin sai ya kudurdunar da shi ai kuma kana raga kana kallon masa ƙur'ani da ke shi ba da ba ka fi shi ka ɗauki ƙur'ani kai ba ka hana shi kallo eh ka gasa da shi na'am ba a tsawon alaraki au ya ce ba alayhin ko ya kashe su wansu ba ruwanta ba kai za ka fa a karbewa ne ba ba kai za ka fa a korewa ne ba in aka korewa ne aka kai shi inda aka kai shi cancanta yi idan aka karbewa ne cancanta yi kai ma yadda aka karbe ka to haka na za a karbi wani domin wani in yana abu in yana karatu baya son ya wani ya gito ba zai yi ba ai ba kai kaɗai aka rana ba ta bakin iyaye suka ce ba kai kaɗai na yi ba yadda na haife ka na haife wa wa'ancan to su ma wa'ancan din na fara su yadda nake maka tunda Allah ba ni gani ɗaliban yadda ake son mu ka haka ake son wa'ancan su ma ko ana san shi har ta kai in ana zaune a gaban manzon Allah yana da wahala ka fahimci wanda ke so ina da wuya har tambaya ake har wani kan tafi ina cewa gaban su ni kaɗai so. musu ce ina akwai wata gaban ka Haka wani babba a cikin sabai tambayar annabi wai kuwa a cikin sabaka wa ka fi so wa ka fi so a duniya sai ce a na da so ita a amat na mata ba wai a mazaje sai ce to a mazaje ma ba man daga na sai waye sai ce sai umaru sai ce to sai an jima don ya fuskanci inda matsayinsa da zai bayyana maganan ba ta gaskiya dariya ce ba tana da abu nan don mutum yana ɗaukar kan shi Sai shi ne kaza har ma sha jin wani na sai ne na kaza ni ne naka wuce aka naɗa mukamman haka zama ka ba harkar mummun aiki kawai a jarta kuro ko za ku yi da ɗan da zai bayan ni ne naka ba ni na kuma naka ba ko o take ce wata barisa abin da za ka rauna a gaban malami ka kowane ne ka rauna daidai kake da talibin da ya zo ba a rada na bana kawai ana nuna wane ne ya fi iya wancan da rasa wane ya iya bana ku je wuce shi wane ya iya kaza ya gobe ku je wuce kasu ba ka tare da shi wane kaza ne wane kaza ne amma so ya hmm. salaka min al'amri shay'un aw yatubu alayhim aw yu'adhibuhum duka ba naka ne ba ya rasu da Allah ai wannan ya ishe mu tsoron Allah kai Allah ne saka misali shi Allah abun tsoro ne kaga ga abin da yake wa annabi hadda ka ba maka bai yanzu ko sai kawai ne ma baka ma ba shi umarci a haika a bai ta kamata kai gaba ga abun da za ka yi sai ke ban wani su ne da ke hakan mu أو يعذبهم فإنهم ظالمون tabbas masu ne sun faɗa maka kai sun zubar maka da haƙori. sun maka duka a cikin bayanka walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi abubuwan duk da ke cikin sammai da abubuwan da ke ƙasa na Allah ne mulkin Sane bayan sane sa ne halittar sa yabtulu liman yasha'u bi yu'adhibu man yasha'u yana dafarawa wanda in ga dama yana azabtar da wanda in ga dama wanda ya cancanci a yi masa gafara sai a yi masa gafara wanda ya cancanci sai zai a wuce da shi wurin babban azabar da a wuce da shi nan akwai alamomin jamkafiran nan ko su za su zuwa akwai alamomin da ya cire da yawan kuma tamayan tana magana ne yana kukan cikin da aka yi masa badar Allah a uhudu Allahu gafuru ne Allah mai gafara ne banda nan kuma rahimu ya ayyuhal ladina amanu la taqulu riba abqatan musa kada ku ci riba ku daina cin riba fata-fata. ba labari ne amma da suran da fizon ƙorafi kada ka dinga cin riba nunkin ba nunki don misali aka zo aka ba sakar ibashi a in shekara ta kare ba ta iya biya ba a rama amma wani matambayan ka za a yi to ka je da kanka ka to yanzu lokaci yi? amma ban samu ba to yanzu a ta na zuwa bari zan kara maka tara a kuɗin ba da ke yin haka kafin a je a dawo sai a tarar da kuɗin da ake kara na sun fi kuɗin da mutum yake bashin asali shi haka yi mai ce ana karawa ana kara ko shi da kansa zance to wani lokaci ban kuɗi na ban samu ba ko dai ka bani yanzu ko kuma ka dasa min wani abu a kan kuɗin da na a ka dasa min ka ba fatan ta cika ba ba ten ne waye ne kirki to ku al'umman annabi ka koya ku don ku ba mutum ba shi a ƙarshe ko dai ku ya sai masa ko ku ƙara masa lokaci in ka yafe yafi ka sassauta kuma babu to ƙara masa lokaci ije kawai fattakullaha Sure. Kashi karan karan a ajiya a cikin na irin halin mata matufa ta aka yi sai dai tana da bukatar na makanta da abin da aka ɗauke da shi ka je shi tukuna abin da muka ɗaibo mu kai shi tukuna kanan ma mu gane akwai rigar kafin abin da ke matsale da bankin ne ka wattakullah la'allakum tuslihu ma na jama'a ku kiyaye ta ai kun ga makomin masu cin ba. wannan wuta ku ka katanga da ita annabi ya kai ni ina cewa ko da da tsagin dibino tun ke zai rage maka azaba bayan kamar ka ce ko da da ɓarin gyaɗa ne kuma da ɓarin gyaɗa yana da amfani a gare sai na yi noma in dai ba gaban jama'a ba irin haka to ba za ka ɗauki tsarin da za ka sa a baki ba amma ka duba ka duba ma kuwa za ka auna ta baki ake yana da amfani kan da amfani duk abin da ke da amfani to ka nemi kaɗan da daga wuta da wannan abin ne ba ka da komai sai tsarin da na yi amfani da shi alati u'idda lil kafirin wanda an tattara shi da kafirai wannan ke nuna maka riba kafirci ne a shi bayan nan jama'a atiyu Allah kiyo Allah ta wa Allah ta wa rasula da manzon Allah cikin abun da suke umurtan ku alheri ne zalla da Allah kun turhamuna za ku samu rahama za ku samu jin kai so ne ayoyin wayannan sharhul kalimat al-amru a ina yake layin farko ko ayar farko kamar yadda mai magana a kalma ta hudu duk da dai an ga kalma la kalma ce ta kalma ce wajen fiyarto kuma na zai yi bari mu bashi الشأن شيء العمل والمراد هنا أبين دعكين في أمن توبة الله على الكافرين توبا الله أكن كافرين أبدا أبيبه don nan da suka je urdu sun cutar da manzan Allah an cutar nau'in cutarwa to annabi yana ganin ya za a yi musu ya ce kai ba karkar wata mu gido ne na ka sai shai'un shai'un na kira mutawajjila ta kutsa ainihin fil mai cikin abin da yake wahabi wanda ba za a iya sanin hakikanin shai'u ba abu ba. kame abu ne ɗanye abu ne abu ne wa asalin sai hasali in an ce a shai'u ma ya ulabu wa ya ana iya sanin sa ana iya ba da labarin sa sai kalman au a farko zai talaka min al'amri shai'un au ya tuba hatta ma'ananta kada au amma nan abin da sako da a hatta aka kora mata tana bi ma'ana hatta ai fasbir hatta ya tuba alaihim au yu'adhibuh ولله ما في السماوات إيه أي ملكا وخلقا وعبيدا duka nashi ne abin da ke cikin sama da ƙasa duka na Allah ne wato mulkinsa ne kayan shi ne in kafin kafin na abin nan ba ka amma ba na kan yau za ka gani kai ta zama a gida a mutu wani izo ya zauna wata izo ya zauna wata rana in garin ya wata ta da an bar wurin da mai shi ba mai da na kakanmu ne na kakanmu ne kan shi ne shi zai gaji kowa wa kan kuma halittarsa ne عبيدا ما ينسني يتصرف كيف يشاء haka yana sarrafa su yadda yake so yana jujjuya su yadda yake so ko ya hukumu kama yurido yakan yi hukunci yadda yake nufi la riba la مفهوم لا مفهوم للأكل بل كل التصرف بالربا ولا مفهوم ماذا بعثي لا تأكل الربا ولم يرسل شيء كذا كذا ما كان ana yin amfani da ita wani amfani kawai abin da ba a so a a ce to bala ba ka koma la ta akulur riba ta ga riba ba ta iya mallakan ta a gaba ɗayan ta riba ba ta da لا مفهوم للأكل بل كل كل تصرف جد أنفاني أكيد الربا حرام سواء كان أكلا cin abinci aka yi da shi au shurban ko shan ruwa aka yi libasan ko kuma mai aka fa in dai har ba aka yi ya haram ko gida ko riga ko tufafi duk abun da kayan da aka mallaka da riba ba a komai da shi a riba a cikin kanta mai riban nan ne kafin na nafsi ce mu karanta na mai da suna bunho na haron aka ce ribal bunho kilo sharro na ribal jahiliya riban nan ta bankuna ta fi sharri daga riban jahiliya bankunan nan ba su suka a kasashe kamar ba bashin da aka ce ruwan da ake sawa shi ya taka kafa shi kuma shi ya tsaya kafa a je a karɓo ma kudan kuɗi ake da za a biya ba sai bayan shekara ko shekara ga ruwa shekara kaza ga ruwa ko da za ka biya ba a sai an kai wannan shekara kuɗi sun samu abin da za su kenan duk kusan amfanin kasan sai sun yi shekara a wasu na amfani da shi kawai ana bauta ana kai musu ta bai rude mugu sai da saka ba har ne kosai malam sai da suka je suna kwashe mata kuɗi da wani banki na community wanda za a baka cikin ruwan sanyi sai ka samu riba sai ka samu kaza sai ga uwa ta je ta kar uwa shi sai ta gasuwa suwa da wuta abun aje lahira da riba riba sharrin riban da ta fi sharrin sharrin bankunan nan ya fi sharrin jahiliya ai kamar yankan magana ne su eh, riban jahiliya mutum ta fi karyawa wannan kafan mahari har ka ba wancan mutum ɗaya ne zai zama da eh, ya tsora ma kuɗi ta sabarka ita sabarka sauran jama'a da sauki amma wannan gwamnati take karyawa kuma ba ta kyale daidai kuma da zarar an ga harkan kana ta biya sai ka ga wannan mazo shi ba shi nan wannan mazo ai da ka karɓi ba shi da za ka biya sun yi kaza ai da za ka yi kaza ai da za ka yi kaza ba fa su tsara bai maka ba duk ne danna ma ba shi za a wajen ribar da kake ci yana za ka ta zuba musu in ba ka karɓa ba su ce maka ɗan ƙauye sai ya hili je ka ta azaba a je ka ci gaba da azabtuwa yau da ya kamata ka kai gaba yau da ka kai gaba ka ce na ke yi eh, a gyara ne da kaya ya tsoro na kuɗin da kuma yaran da suke tasowa ba ma yadda za a yi su fahimci ma su sai sai fahimta ta Allah wani yana wani ɗansa ɗayan sa fata yake wallahi kan da gari da ubanka iya rayuwar mu ainihin ba mu taɓa cin mu ba kin da abun mun karbi ba shi yadda ban kuna suka yadda mu karbi kuɗi kusan rabin abuja na gidajen to sai don ta tashi juyawa da ta mun je sai sun haɗo da gidajen abujan da gidajen gidan amma ba mu taɓa karɓar ɓangala ba amma yaro kana tashi kawai ka ɗauki ta ka ba ka kai takardun mutane ma ya ɗauka ya fi wa banki in ya tashi sai je zama samu gida ai za a bani bashi ne nan ne zan dinga kaza samin hannu ashe gidan ku ta sa maka hannu babban yamma ce ta riga ta fara hannu ko ba su ja tun da ya fita ai za ko ta bincika gaskiya ne kai kanin ta na yi shi kenan in an magana ko karanta abu wani ne ke yanzu ko karanta abu ba su iya karantawa wasu ne wanda suka yadda da shi su karanta masa ga sharuɗi ga sharuɗi ga sharuɗi alherin kawai a ciki ake kallo kaga mutum ya kashe dukiyarsa ya kashe dukiyar ɗan uwansa ya hana ka gidansa ya gyara gidansa ba za a yi yaro ai sai sai ne kake fara magana wani an ta kasa wani kuka shi kun je shari'a kan gaba ɗaya ma bai ma iya tsaya da kafa kuma yake jiya ba sai an je da kai mana wannan hausa ta yi kyau eh, ina son irin wannan hausa sanan ne an gama ya yi kyau Jirgin jiki kawai baɗi. Yayin da za su zo suna ba ka baki suna nuna maka da yadda ta sai ka ɗauka ko ba ka samu ruwan za su na maka kuɗi. Inda kai kana da mutunci, za ka bar maka a kan kuɗi a wurin da ya gudu ya samu mutunci. Ban ko abinci da zai bi ba ba gida. ya eh? Ai kira ya kira cin bashi. suna bin su su amsi bashi wa inda an san su ne bi ni mana an biyo ni wanda suka biyo ni daga ingila su ga ladabi ga disfilin tsayyar haka za ka fami yana kato ce ba mun yi ba ogan mu ne ya ɗauka ina motsa ce zo ce ina sai ka tsana da shi ka yi gashi gashi gashi gashi gashi cewa lokaci ya yi za su da kawai ba ya kai da eh, kuma shekara ko to a ce in suna da kuma yana da lauya amma ba da kuma a zai yi

Hmm. Mana wanda ya sharri kala kala wani shirin ma an faɗi ba ka gada to ba a subhanallah tuwa an yabi an shi ne misali ɗan ƙaramin wanda za a iya ganewa an yabi an rajulu a mutum ya tsayarwa da ɗan uwansa a ila ajali sai da hannar ajali har lokaci ya yi wannan ya ji bisa dadar bai samu abu da zai biya ba kala lahu akhir wa zai to ka tsara mana lokaci sai ka tsara zaman kuɗi na nan amma ribar bunuki amma idan banki fa innahu yabi'u na qadar bin qadi ila ajali kuɗi da kuɗi za a saya zuwa ga ajali bi ziyadati aw ya ce tun da aka kulle abin dole da ka tsara wani yanzu an fayar maka kuɗi da kuɗi amma kuma ga abun da za ka biya sajjiluha alayhi kuma in ka taso mutum da kullum ka tsaya in ba ka wadatu da kayan hannunka ba to kai ka jawa kanka hmm? na me kowa kai kuma kana bibiyar kuɗi ai ba kina a fa idan ka kwaro son yi na zan na zauna na ce musu ni ni tarbiyyar su ma ɗan su ma kawai nake ta kallo daga ingila amma na ce yanzu ba zan ga zo suka tafi ba kai zo mu yi mu zo mu tsayar da kai ai irin wannan gini da shi kake zo na ce tara na dare kana na dare na ɗauka duk da dama na ce mutum tara na dare na huta da shi ya tafi ke nan ba zai dawo ba ina kai ga ɗaya malami amma wannan tara da zan ce yaushe na faɗi wata rana min nemi murtacciyar rana na faɗi suka ce ba komai muka zo malam mun fi awa uku da su ana ba ni labarin baki non non riba kuke zai ba ko eh eh non interest bankin musulunci ai da inda aka ba shi daga makka na sudan na kaza na kuwaiti na pakistan na wane ne aka kara tsayin duniya nan kam suka yi suka yi suka yi a najeriya kaza ga ma wakilansu da wakilansu wane ne wakili wane ne wakili wane ne ɗan sandan bankin in rubuta shigo za a abu na zai zuka faɗa wani mutum ake mm, mm, waɗannan arzon nan ban ne so kasarwa da shi ba zan karɓa ba ɗan sandan bankin yadda ake jin wannan abu na hafan baya zama yau baya kaba, yau baya gari kaba, jibi baya gari kaba, jibi baya gari kaza suka farko wani yana ce kaza ai kafin na tsayar rawo ke nan ne shi ke ma mu zo wurin ka shi ke ce mu zo na je so a gaggama yana ce mu so? ni gaskiya ba ni da kwakwalwa ba zan iya riƙon maganan awa uku ku ba ni shi a rubuce sai in samu yan kwamiti musu tattauna suka je suka rubuta wanda aka wata na daidai karki na baka amma an kun tashi ku ba wannan an ka rufe da ya zai suka rubuta suka waye na shi karki na baka wuri na baka wannan wuri to me zan yi da shi ba ɗauka ɗalibi sun musu shi yasa baka ji ba da ba da haka ba ka da haka ake an biyo ka kana da wani zaman ka har ƙauyen ba za ku sani sosai mu koma mun karanta wannan na ku dawo cikin abu ba duk da tafiya da daɗawa kawai so ma fari ba daɗawa ma an daɗa masa masarin kenan wato shari'i a wurin shari'a kuwa in aka dawo musulunci na wa'ani riba public akwai riba fifi ko su kake masa kani ka sayar da modin shinkafa ɗaya da modin shinkafa biyu a canji misalin shinkafa cikin gida ko tsararru tsararru biyu da bayan da suka karɓo cikin shinkafa turima da yi ta ce riba kwallo ita ta ake cewa gyara ba a kan gyara ba kuɗi da kuɗi ba idan mutum zo aka muta masa kafa dan an ɗauka an dasa maka kuɗi ne da kuɗi ba magana ruwa ciki sai ya kai aka ga kamar an abin aka kyautata masa da don yanzu wannan kuɗin naka kai a shinkafa ta bi shi lulli riba kwallo da riba nasi'a da riban jinkiri ake ce mata kawai jinkiri masari ne ainihin abin nan ribar in kuɗi suka daɗe a hannun ka daɗa a ƙara musu ka tashi biya to haka suka guda biyu a cikin musulunci ribar yufar da na farko kenan ya ƙodo finkafi da zinari da zinari in dai za a canza su dole sai daidai da daidai in dai zinari da kake san wancan zinari da wannan zinari awo da awo hannu da hannu haka wal da azurfa ma wal burru al jama والشعير نوع الدري والتمر والملك أجر لنا ربويات in ki za a sayar da wannan da wannan irin su ɗaya to labudda a yi shi daidai da daidai kuma kuɗi hannu فإذا بيع الجنس أخذ الجنس بمثله يهرم الفضل يا حرام تعي في فيكم أي الزيادة ويهرم التأخير كما جنجي يا حرام دولة كاش أبنتي لدى أبنتي ريناري دا kuma ba jinkiri abu uku ga wannan ga wannan abu na biyu ba bashi na uku a ainihin daidai da daidai riban nasiba da riban jinkiri shi kuwa kowa in ya kuna alalbar idainu in ya kuna dainu kenan shi da sunan kana alalbar shi ya kasance kan mutum gida ajalai sai yallon ajali ajalin sai ya zo wala mai jiji sadaka bai samu abun biya ba da dai ne fa ya kuru lahu ishe masa akhirni to jinkirta min ka tsara min kwanuka wa zid ne ka daɗa a bashin abin da ke son daɗa maka sai kalmar azahafan muzahafatan ya mafahoma laha ba ta da mafahumi a ce ainihin in an taɓa ne ba wacce ta haramta nonkin ba nonki ko ba ita ce ba lama fa kuma ce to kina an ka aka bayar yayi a'a ko ne kan kan ta ko mai yawan bi annahu kharaja makharaj al-ghalibi ko daga galiba ne a galiba aka samu nonkin ba nonki da aka magana wannan ruban nan da ake ce nonkin ba nonki haram ne ba za ka ce to in ban nan ka ba fa an kai mun kamar na kara kaɗan ah, wannan ko an kaɗan din idan dirhamu domin al alwahidu haramun kal alfi dirhami ai da dirhami guda ɗaya a wannan kamar dubu ne da dubu dirhami ba mai wa innama ka'adu fil jahiliyyati sun kasance a jahiliya sun kasance jahiliya kafin zuwan annabi Muhammad shi ne ana zaune zaman jahiliya ba doka ba shari'a bi na, daina sai su jinkirta ma ba su waye su yi tuna su dada maka ta ta'khiri sakamakon wannan ba da biya ka daurin nan ba hatta ya tarwa a sudai har ba shi ya dinga daɗuwa ya dinga tsuwa ko yi su ji ko a ba'afan tafiyar ka tuflihun تنجون من العذاب فمصيرا الى العذاب وتغفرون بالنعيم ربوت النعموم المقيم في الجنه سوى تكلم عقبا للكافرين معناه هي ان كان ذات عن شريعه وامرت ان كانت للمكذبين لله ورسوله لعلكم تفلحون ai bi kana kauli turhabu an yi haka ne sannan za a saboda a jin koyin ku turhamu fala tu'addabu bima sadar minkum abin da zo daga gare ku min zambil nafsi wannan sunan kalmomi da ake gani za su ba da wahala ma'anar ayati sah hadisi ya inganta kaza kaza amma mu duba mu gani naharu na biyu ne ko kuma naharu a akan wannan kalman sa rawahu muslim hadisi wa na nasul hadisi lamma فسرت رباعية رسول lokacin da aka tarya kwanan annabi aka zubarwa da annabi akwani wa shujja aka fasa masa kai a sahi فجعل يسلط الدم عنه يدن شاري جيبي دغغريش ويقول كيف يفعل قوم يا ذا أي متعدي سربوتا شدوا رأس نبيهم ثم فتك منظر وكسروا رباعيته ثم يا مثلا قولي لنا كذا فزوها على ما لكسر سنه الأمامية حقوله سنجبه وهو يدعوه من كرنس إلى الله تعالى كان ذا أنا ياكر كتمت عن النبي ياك ما تعي مسوني أو فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء لا قوم لم ملكم الله ليس شيء باك دوني أبو جريكا نملكين الله باك بذكا قوة مطباتي وباك دعائي أسريك سرائي كتبا ما بين لك فائدة عن الله shi kenan sai mu koma sassa Hannan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana adada ala afaradin min al-mushriki ya yi roƙo a kan ɗaiɗaikun mushrikai Allah ya halaka a bi sanadi saboda sun fitar wa qala yawma uhud lamma shujja ra'sahu fasuhu wa kusurat dhubahiyatuhu bi kayfa yuflihu qawmun fa'alu hadha bi nabiyhi yanuna kaza yanuna qaraza sai aikin Allah ba idan aka baka baka da zabi فأنزل الله تعالى عليه قوله ليس لك من الأمر شيء أي أصبر لك أقول كويس ko wa'annan suna ba su ganin su karke kyau idan suna faɗa ka da in da ce la ilaha illallah ko ka ce su in dai ka furta kalmar shahada sun ba Allah wannan zuciya tana biye da ilahi Allah ke jijjiya ta ba mamaki kana iya faɗa ka ji ka kare mutum na wasu ka kare sai an sha samu da yawa tunda suka kashe kada ya kare ba su fara ba حتى يتوب الله تعالى عليهم الله يكن يتوب أين هربوا أن كان حتى يتوب لما نزلت الآية وفيها أو يتوب عليه وهي تعمل إتماعه وأن آية تنزل في قبول النبي لقد أيضا. أيضا سنة الله ko na hukumi ma'ahu a kaitar da shi fi islamihin nan ta take sai ya juye ya bi abin da Allah ya ce ya fara ce Allahumma fil qawmi fa innahum la ya'lamu aikin jahilai ne ba su sani ba inda sun sani yaƙiri suna da yaƙiri da ba za su fafa kai ba za su zuba min da haƙware ba rawa musulmi عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله تعني أنظر إلى رسول الله ينزلنا كما أنك الله عنك في إسلامهم يعني أنا إيه, إيه, أنظر إلى رسول الله يوكيل بي من الأنبياء جنا باب الأعمال إذا قولي أن النبي إذا أن باب الله يا ضربه قومه وكان يا ainihin sun doke shi sun doke shi wa ya yamsahu dama yana share shi an ya kolo rabbi ighfir li a inna hun la ya'lamun ya lahi kai zan haka ka faɗi shi ma haka ya faɗi jama'a kan ba su sani ba na haka nan abin da suka yi min din nan duka ba su sani ba a ah, akwai saura a can ko annan ne na tsaya أين يتوب الله عليهم أن يؤذبهم وأن أكسا وانشان كاغا أو دين كاغا نبرك أشهد يدي فصر شيء تعطى كما يدي وانشان أو معنى شيء حتى أو يؤذبهم ويمسوا عذابا بذلهم فإنهم كاذبون ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا يتصرف في الحشر yanayin yin yadda yake so wa ya hukumu ma yuri fa in azaba wa bi adali in yi azaba adalcin sa ne ko tattawa sa ne wa in rahim bi fadlihi iya rahama kyauta ya ba amma ba wani abu mutane suka suka cancanci wannan rahaman ba wa huwa ghafur Allah liman taba الرحيم بمن حنابه Eh, wanda ya tuba mai gafara ne ga wanda ya tuba ya koma ga Allah هذه ما تضمنته الآيتان الأولى الثامنة والعشرون بعد المئة والثانية التاسعة والعشرون بعد المئة وأما الآية الثالثة الثلاثون بعد المئة فإن الله تعالى نادى عباده المؤمنين الله يا كلا باين سماسو إبني bada an harajo minal ce. bayan sun fita daga jahiliya sun bi ilimi sun bi annabi wa dakhalu fil islam bi an yi a an riba su daina cin riba shi ba sharri dai dukkan sharri wa kullu ta'amulin bihi da duk wata mu'amala da ake ta riba sai da jahiliya ta dawo da shi abu ya ayyuhal ladina amanu ya ma'abota ibadi ai amalu billahi rabban sun yi imani da Allah mahalicci ne sun yi imani da musulunci addini ne sun yi imani da annabi Muhammad manzo ne to har kuwa sun yi zama haka an kan ne suna da wannan imani kula da kalori ba duk inda wayan da aka zo da shi duk yadda yahudawa suka canza shi da zan su ce a ce muku kasuwanci ne a a mene ne ai yanzu in babu mari ba duniya da me za ka dogara kun Allah ba ya bace iya duniyan ba a ga afon mu za a ba iz kana rajulu Jan mutum ya kasance ya kuno alaihi dailu ba shi kan kasance a kafa. kanfa wa yillu ajaluhu lokacin biya sai ya zo walam yajibi ma yusaddiqu bihi ya samu abin da zai biya da shi ba wa ya'tu ila ilihi ya zo wurin wanda ya bashi bashin waya kullu akhir kaidi ka daga min kafa a bashi da ko kuma ka jinkirta min da bashi zallan hausan wa zai da alayya ka daɗa ne. Wasu wani kafin kamin kaga in kana talibu tajiru idan attajiri ne yake nema shi zai ce a daɗa masa eh, attajiru madinu amma in kana kalma talibu mu talibu in ne neman nan ya karance huwan da'in shi ya bada bashi fa ya yaqulu lahu al-aqdi an ba. na zo na neman kuɗi na za ka biya ko kuma a tsara maka za ka daya in abu za ka biya to kara ba zuwa bari kashe kenan sai mu kama inda muka taso waje da alayya ba haka ba lilmarafi saniya kaga na farko aka tsara na biyu ma ba sai a tsara ba wasali ta ke shi ma a tsara hatta ya shi hankalinu a waye gari ba sai nan ba da makana asar ya koma ashirin ko ya kai ba talatin bayan dubu goma ake da gazu ya zama dubu ashirin an ka girmama shi miliyan goma ka karɓa yanzu ya koma miliyan ashirin ko ma miliyan talatin da za ka mu kuma da na yau din nan da shi ake magana ana magana da na yau da na gani sai an sa ka'idojin da za shi ta inda ba yadda za a sai sun tsawaita daga tun da ba tunanin mutum ɗaya ne ba tunanin mutum da zai iya tunanin kawa kan basar da shi wurin amma rabu da tunanin gaba wa haza ma'ana qawluhu adhafan mudha'afa ثم امرهم kawahu sannan Allah ya umarci bayansa su kiyaye shi baya kan wannan abu kada mutum je ya aikata shi azza wa jalla yace kowa ya ko da lura ko menene ko wani ne ba magana ba ka da ya a wurin Allah wa wa'adahum bil falahi yin alqalam wadatuwa fa qala azza wa jalla wattaqullaha la'allakum tuflihun ai kai tuflihu bin najati dan ku ila da ainihin don ku samu rabauta da tsira min al-azabi wal husuli ala thawabi awwal jannah وفي الآية الرابعة حياته تحب أليل ثلاثين الآية أمرهم تعالى باتقاء النار ألا يا أمر سمتاني سنين لك أنجا نغوطا التي أعدها وانت يا تكليتنا للكافرين فهي مهيئة شريوية سيوتا أنجا ما شريوية تشكروا مهدرة تنانا لهم فلا تقدرش wacce fa'uha katanga daga wuta zai kare kansa ya kuno da akihi ta'ala ta hanyar bin Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam فقال عز وجل واتقوا النار na أعدت yi wuta. Wanda an وند an shirya ta domin masu تقول كيف a wurin ya bada da sai a fara shi fil ayati ishara wadiha a ayan akwai hannun ka mai sanda a sarari ila anna mustahillar riba wanda ke halartar da riba ya furbi zai kafirta ta hanyar halarta ribar nan wa ya sahi nan zai cancanci azabar wuta saboda haka nan shi da yake ajil kafirin na wa'annan kafirin na su ne almukazzibina billahi wa rasulihi masu ƙaryata Allah su ƙaryata manzon Allah musamman akan janna Allah ya hana su ci ba haka ne ba su su ci kayansu manzon Allah ya hana su je su ci abinsu to wa'annan sun ƙaryata Allah sun ƙaryata manzon Allah ko a nan kwasar da magana فلذا لم يعملوا بطاعتهما don haka ya sa ba su bi Allah ba da manzo لأن التكذيب مانع من الطاعة وفي الآية الأخيرة آية تأليد ثلاثين نبي أمرهم تعالى ألا يأمرتب من بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بل جاء الأنباء ووعدهم يجر على ذلك بالرحمة أين زي مصر fi duniya wal asira haka annabu ya shiru kamar nuni yake ilallabe na asau rasulallah zuwa ga waɗanda suka saba wa rangon Allah fi uhud kuma rumatu kamar su ake magana waɗancan wanda suka saba wa rangon Allah shi da aka kada ba su tunga ko bi Allah ko bi manzon Allah Allah zai na kasallau wanda suka bar inda aka ajiye su عن حافظه الدفاعية نا بعد ضرو فتسبب ولا يجنيو عن ذلك هزيمة المؤمنين مؤمنين سكفشي أسوأ وأعظيمة فقال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون تنقل قوتا أي سيرحمكم ليتوب عليكم يكرئ توبانكم ويغفر لكم ويدخلكم دار السلام والنعيم المقيم akwai na harko wa alaihi shi na haron can inda aka ce yusta annahu yushiru wa alaihi fa ayatu tahrimin riba ayan da ta hana riba ta haramta ta hiya mu'taridatun فاطوى جيكو تاي جيكو تاي تسكيا في سياق الحديث عن غزوة بدر badar da ọgbọ bi a fi hàn kan ẹyẹ tó a ilé wannan lọ gbi tuwa jaba bi ko wa ko sọnu wa ayi bi bi na fo fi yẹn na ti ga ti kẹ zu kata to mi fẹ wa ibi bi ama an tẹ ko dọ na na mi yẹn na gadi ya ayi da kan ya ti amma in aka ajiye ka ba ka fafa wa shugaban ka ko da an ga wani hatsarin da ifi wanda kuke ciki dole na zaka tsaya saboda akwai dalilin da za aka aje ku aure idan kuka bar wurin abin da zai samu na cike sai ya zama ko da kana ku musu da abin da ke gaban ku siya mu'tariza fi siya kil hadi ana ah, da bayan daidai ne ko an da zai ba da daidai da ba wa'o وفي وفي هذا الاعتراف جماله أن إنسان فاشن جماله وحسن وقعه في النفوس ومن فوائده دفع الصعامة عن السابع إذا إذا استمر الكلام أما كانت تشكر في موضوع واحد اتقنا اتقنا شو ذلك إلا مغرق أقوى أقوى نيكو أقوى آية، أقوى نيكو أقوى أقوى أسوأ هزيمة نمك فيقومك بنهر فقال تعالى واطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون أي تيهمكم ولا لعل أن تنا بعد فائدا أي فيتوب عليكم ويغفر لكم ويدخلكم دار السلام يقعكم جدا عنيش والنعيم المقيم لنعمة نعمة زورنا هداية الآيات wancan su ne ayoyin amma shiryatarwa da take cikin waɗannan ayoyi da yawa amma a karanci ya kawo bakwai na farko dai abin da take nuna mana istiqlalur rabbi ta'ala bil amri kadaituwar ubangiji da umarni ba mai koma masa baki a harkarsa fa'alul lima yusidu kullihi dukkan umarni فليس لآدم من خلقه تصرفه فليس تصرف جنا لآدم باب تصرف جوني من خلقه لذلك توصل في شيء إلا ما أذن فيه للعبد شيء أبن بعد إذني أن ينقبع وأسكنه أنت ننكما يفدي نبي الظلم مستوجب للعذاب cuta na saukar da azaba tun da riba cuta ce zalla to ko in aka ci gaba da cin riba Allah zai saukar da azaba malan ya ta dara kin rabbu kin dai ba Allah ne ya kawo adabi ba raba al'abda bi taubati ta hanyar ya tuba fa yasubu wa yughfar lahu wa ya'fu afuwa na shi ne hurmatu akalin riba haramcin cin riba wannan matsalakan kowace iri ce muda'afan kana au gaira muda'afin dan can ana muda'afa kada ya dauka ka ce, ne ka daga an ka ta ko bada da nan kuma duk ɗaya ne da ne da dubu duk ɗaya ne na hudu bayanin ribar jahiliya إذ هو هذا الذي نهى الله عنه شيء وند الله أنا بقولي لا تأكلوا الربا نبي وجوب التقوى وجب تلك آية الله لمن أراد الفلاح وندك نمانه في الدنيا والآخرة نشد وجوب التقاء النار وجب سن نيمان تركوا دقوتا فلو بشكل تمرتين شيء حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة رواه البخاري في صحيحه في وغيره نبقي وجود طاعة الله وجس من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للحصول عين على الرحمة دم سام الرحمة الإلهية وهي العفو شين أبواب والمغفرة ذنيما غفرة ودخول الجنة سنن غابة قيا كما في الله يقين اي واي ها ربا ها اي هاي ام بولا اكبر شيء كرابيو اي ya ya ma wa alƙawari ne ma ai wannan ba bai da raya ya haka tunda ko a jahiliya haka je kotu mutum zai da kawai wanda kira da hankali ya ba mutum ana dubu goma sai ce ga dubu ga dubu talatin ta karɓa ya amfani da su sai ya ga a wata shekara ɗaya fi da riba ya biya kuɗin sa har ya samu rana abin da zai ke. ta ga baki zai tashi kyauta da kyauta zai tashi kaza wannan da ya nawa bai sabu komai ba ba a kaga shi ba ba da da kudin ba wannan riba ba ne ba ma saba al muslimun ala shuruti wannan an saba alaikum Thank you. Zai halatta a fifi ko, tambayan kwaya jita. Shinkafa sunanta shinkafa, da ta tuwo da karairayya da mai kokos, da wanda bata tatu ba akwai duwatsu a ciki kin da kai ba shinkafa da shinkafa ke canza ta in ku ba haka ba kana neman mai araha sai yadda mai tsadar sai ka ɗari kuɗin ka mai araha ko kuma mai araha ka fiye da ita sai ka je ka fiye da kuɗinka amma da shinkafar tuwo da fate da shinkafar burabus ko sake wanda za a dafa a ci kwaya-kwaya duk sunanta shinkafa shinkafar cikin gida da shinkafar kasan waje duk shinkafa su zanta bai halatta a fi su نعم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله